menene fa gaba ta hudu na ce ittifaqul asma'i la yujibu tamathulul musammiyat ittifaqi na suna baya sanyawa cewar abinda aka ambata na sunan duk iri ɗaya ne cewar Allah ta'ala sami'un basir ne mutum ma sami'un basir ne baya sawa duk sami'un basir din su zama iri ɗaya daidai wa daida shi yasa na baku misali kwaya ɗaya na ce na mutum rashin ji ya gabace shi eh kun gane wannan da ke ko in kara muku wani misalin idan mutane uku suna miki magana lokaci guda ya za kike ce da biyu su dan dakata ki kammala da wannan sai wannan ta zo sai wannan ta amma da za su yi miki magana lokaci guda su su uku ba abin da za ki gane haka ne ko ba bane amma Allah ta'ala dubi ranar arfa dubi waɗanda suke a filin arfa dubi irin ne yadda suke kiran Allah ta'ala da su da suke can da mu da muke nan da yarurruka mabambanta da buƙatu mabambanta gaba ɗaya magana su wata ba ta shiga cikin ta wani auren Allah ta'ala haka ne ko baka bane to jinki ɗaya ne da jin Allah ba su ma haɗu ba ko da cewar sun haɗu ta ɓangaren adadin suna cewar sami'un ne ke ma sami'a ce to amma wannan baya nuna cewar wai daidai wa daidai haka suke al-asma'ul husna la tuhaddu bi adad sunaye na Allah ta'ala al-husna ba a kididdige su da wani adadi kun gane maganar sunaye na Allah ta'ala ba a kididdige su da wani adadi kamar ya nan. eh ba za a ce adadi kaza bane kenan ko to idan aka ce haka ne ta sufofin shifa saboda mun yi magana cewar dukkan suna yana dauke da me da sifa amma ba dukkan sifa ce take dauke da suna ba mana kaga yanzu kusan sifofi ma za su ɗoro akan me kenan akan sunaye kun gane wannan da kyau ko ba za ki zo ki ce suna sifofin Allah ta'ala guda 40 ne ko 42 ko 43 ko kaza ko kaza kullum yana da kyau a ce mu dinga renew din karatun mu muna kade mushi kura muna dora su akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi kun ce sunayen Allah ta'ala ɗari ba ɗaya ne gashi kuma yanzu kun zo kun ce ba a ƙididdige su da wani adadi eh kun gane maganar Allah ta'ala ya faɗa a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama domin wahayi hadisi wahayi ne Allah ta'ala kun gane wannan da ke ko wahayi ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tafi za a gare shi yana cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina man mi'atu illa wahid man ahsaha da khal janna inna lillah lalle yana tabbata ga Allah ta'ala abin nan tis'an wa tis'ina sunaye 99 sunayen yana tabbata gare sunaye 99 mi'atu illa wahid ɗari ba ɗaya, man ahsaha da khalal janna duk wanda yake ahsaha da khalal janna duk wanda yake su ya shiga aljanna to sunayen Allah kenan ɗari ba ɗaya ne gaba ɗayan su wannan hadisi yana cikin bukhari sannan kuma akwai wani hadisin shi ma kuma ingantacce ne da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake addu'a yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmi al-ghaibi indak as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da dukkan wani suna da yake naka ne in jiwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ku rike mana nan addu'a ce addu'a tana da muhimmanci kun gane wannan da kyau ko ku rike mana nan za mu zo mai magana kan addu'a annabi sallallahu alaihi yana addu'a ku dubi irin matsayin da yake da shi a wurin Allah amma yana addu'a ina ke ina ni ina mu da mutum shi ba zai addu'a ba sai dai ya sa a mai kawai ai mun sa a mana addu'a mun sa a sauke mana ƙwar'ani so dubu kin sa sauke miki ƙur'ani ha in ɗibi doguwar hanya kun gano wannan da kyau ko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka sammaita bihi nafsak da ka ambaci kanka da shi ka sanya ma kanka wannan sunan aw anzaltahu fi kitabi ko ka saukar da wannan sunan a cikin littafin ka no kenan biyu aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin halittunka no kenan awista ista'farta bihi fi ilmin ghaibi inda ko kuma sunan da ka bawa kanka saninsa eh ba ma wanda isa ne la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal waɗannan sunaye kuma 99 kowa da kowa ma ya san su eh eh eh eh anan ya faɗe su ya ce Allah ta'ala yana da wasu sunaye na musamman 99 man ahsaha da khal janna daga cikin waɗannan sunayen akwai alhayyu akwai alqayyum akwai alaliyu akwai alazim kun gane wannan da ke ko mun ga karanta wasu yanzu inna allaha bin nasi la ra'ufun rahim ra'uf duk sunayen Allah ne rahimun sunayen Allah ne halim ghafurur rahim Allah duk sunayen Allah ne mana waɗannan sunayen 99 tabbatattun sunaye ne sai dai ba wai yana nuna su kenan ga ba ɗaya a'a waɗannan sunaye ne na musamman da Allah ta'ala ya ware su ya ba su falalarsu falalar ita ce man sa da khal janna kun gane wannan da kyau ko wannan baya nuna cewar su kenan walillahi al-masalul a'la kina ce da yaranki duk wanda ya haddace izifi biyu za ki ba shi naira kaza ga ki naira goma kin ajiye duk wanda ya haddace izifi biyu za ki ba shi kudin kenan naira goma a wannan kin ware ta ne ga dukkan wanda ya haddace mafaici wannan da kyau ko Allah ta'ala walillahi al-masalul a'la ya ware waɗannan sunayen ne da falalansu ta daban amma ba shi ke nuna cewar su kenan waɗannan sunayen ba kuma yadda za a samu waɗannan sunayen 99 mun yi bayanin su ɗazu su ne hanyoyi guda nawa eh hanyoyi guda biyu ko dai ya zamana Allah ta'ala ya faɗe su cikin littafinsa ko ya zamana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su cikin hadisi ingantacce shi kenan. kun ga waɗannan sunaye da Allah ta'ala da Annabi sallallahu ya addu'a da su yace sammaita bihi nafsak ka ambaci kanka su da shi Allah ta'ala ya ambace kanshi da wannan sunayen ya bayyanar da wannan sunayen gawa ga mala'iku ko wasu daga cikin wasu daga cikin mala'iku amma bai saukar da shi a cikin littafi ba bai saukar da shi a cikin littafi ba shi kuma Allah ta'ala daga cikin littafan da ya saukar akwai wanne da wanne Uh-huh. kun yi shiru ba wasu kuma iya na aka tsaye kenan kowai jefa inda amurhi waɗannan da an tambaye ki zaki kawo aya inna an zanna taura tafiya hudun wa nur wa kafaina ala sarihim bi isa ibn maryam yake cewa ace nahul injil azin da yake wa ace nahul injil wa ace na dauda zabura gashi nan eh, abin nan wanzala anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala lam yatafakkarun da sauransu in kin kawo dalili so fi ibrahima wa musa in ga ba a cewa gaskiyar mutum ta karifa da an tambaye ki shikenan ilimin da an tambaye ki ki bar dalili idan kika san wannan abun baki da wani dalili akan shi to ki gumda bakin ki yafi miki sauki sannan akwai sunayen da Allah ta'ala ya saukar da su cikin littafinsa kun gano wannan da ke ko na ana sallallahu ya ce an zaltahu fi kitabik akwai sunayen kuma da Allah ta'ala ya bawwa kanshi sanin su kun gano wannan da ke ko annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce di yana roƙan shi da duk waɗannan sunayen sunan da shi ya sani da wanda bai sani ba di yana roƙon Allah da su eh kun gano wannan da kyau shi yasa muka ce ko kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne irin abu ita ce hanya mafi sauki yanzu za ki addu'a kika ce ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna da ike naka eh bakin huta ba a matsayin na wanda bai san komai ba ki san komai ba ki je ki kira Allah ta'ala da wani sunan da ba nashi ba sai kika ce ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna da ike naka ya Allah ka biya min bukatata ya Allah kaza Allah kaza ki koro addu'a ki a awai ma dunkulallun sunayen baki ɗayansu mun gane wannan da kyau ko to wancan hadisi mun ba da magana a kan shi da ya ce Allah ta'ala yana da sunaye 99 wannan baya cin karo hadisi ne ingantacce kuma kowa ya kokari ya ga ya shiga falalar waɗannan sunaye sharaɗin shine man ahsaha man ahsaha menene ahsaha kenan yanzu ahsaha abu na farko ihsau alfaziha ki na kin iya kididdige sunayen kowane suna zaki bashi dalili ma'ana wa adadi ha da adadin su kenan ta yadda zaki iya hurta su daidai wa daida daidai gwargwado kar ki zo wurin alhallaq ki ce alhallaq ma'aski kenan alhallaq shine sunan Allah alhallaq shine ma'aski kun gane bambancin alhallak wani harafi ne ha hallak fa ha shi yasa muka ce da larabci zaki faɗa mutum ba da yaren shi ba eh eh shine na Allah alhallak shine na Allah ta'ala kun fahimci wannan da kyau ko amma hallak shine ma'aski karki zo kina ya hallaku kun bayanci wannan da ke ko ya khalaq shi yasa na gaya muku cewar sunaye na Allah ta'ala da aka rubuta da larabci sai aka zo a ƙasa aka yi transliteration nasu ba zai wadatar da ke ba ba zai wadatar da ke ba yadda kika tsaya kika koyi wancan haka zaki tsaya ki koyi wannan a matsayin ki na musulma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi shine na farko sannan na biyu thumma ma'rifatu ma yuslu bi fardu ainihi amma wannan ba shine na biyu ba yasa yayi atafi da thumma wa thumma litartibi bi tarahi ah, akwai tarahi inda ibnu mali ya faɗa cikin alfiya kun gano wannan da kyau ko saboda haka ki iya faɗan sunan Allah ta'ala daidai ki yi kokari wajibi ne akan ki ki san waɗannan kar ki zo kina alhamdu kina alhamdu ba haka ake yi ba mun bai wannan da kyau ko abu na biyu fahimu ma'aniha fahimtar ma'anonin baki in kin in an tambaye ki sunayen Allah za ki kawo su baki daya wallahu al al-bari al musawwir asma al husna ga sanan dai karan suratul hashr ta takaita miki sunayen su kun fahimci wannan da duk sunayen Allah suna na a cikin Qur'ani suna na a hadisai ingantattu yanzu wannan littafin da yake da shi sai ki ga ki dinga bin kowanne kina duba in kin samu dalili sai ki mai good ya kai labari ya kai labari suna Allah ɗari ba ɗari yake da su cika tabbatar da su shi kenan nasa ki ɗora a kansu yanzu kin samu adadi kenan amma kawai mu zauna kawai ke da kawai ki gani a kasuwa kawai 29 abin nan 29 names of Allah shi kenan kawai ki saya ki karanta ba ki san daga ina ya fito ba waye ya rubuta shi ba me ya manufa shi da waye waye a ciki kawai ga ki da Qur'ani ga shi kullum kina zuwa Islamiyya malama kullum kina zuwa islamiyya a dole ne ke zama kin tantance ai in kika shiga kasuwa fa ba daga shiga kasuwa kike sayan komai ba sai kin duba kin ga wanne ne mai quality tukunna ko mai saukin da za mu kike ce a'a ka sai mai tsadan nan ma wani lokacin ba haka kuke cewa ba kafin a tamfar dubu goma ko dubu biyar ta lalace za ki ga a tamfar mai dubu ɗaya ya sai so biyu ko so uku ko so hudu haka ne ko haka ba ne yauwa abubuwan sai a hankali abu na biyu fahimu ma'ani ha fahimtar ma'anoninsu kai da ya zama na kin abin nan kin haddace amma baki san ma'anoninsu ba Allah ya sauwake ya zama na kin san ma'anoninsu menene ma'anar al-khallaq menene ma'anar al-ghafur wa madluliha da abin da take nuni a kansu kin ga sanin ma'anonin shi zai sa in kin tashi roƙon Allah ta'ala to yanzu arziki kike nema sai ki ɗauko sunan shi ar-razzaq saboda me kika ce sunan Allah ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin ya Allah dan sunanka ar-razzaq Allah ka azurta mu ya Allah dan sunanka al-ghani Allah ka wadata mu wannan talauci ya Allah ka kankare mana shi dan sunanka alghani kuma bai wannan da ke ko ya Allah dan sunanka al-rahim Allah ka yi ma iyayen mu rahama Allah ka ji kanwa ka ji kanwa ka ji kanwa ne ba kenan ba ko kuma ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa mafiya kyau baki ɗayansu kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza hanyoyi nawa kenan ko dai ki ɗauki wani suna daga cikin sunayen Allah ta'ala da i daidai da bukata ki ya ladan sunanka al'alim ya laka ka ba mu ilimi mai amfani ya ladan sunanka al'alim Allah ka buɗe ƙwaƙwalwata ba shi ne fahimun ba wasu ya cewa ko na abu kuma fahimi maganin karatu a maganin karatu ya kokashe sai kai wanda ma suke bayarwa kenan wanda ma suka yi da akwai fahimi din eh kokashe sai kai sai ki an ce wai akwai fahimi fa fahamna ha Suleiman a'a to ai wannan wani labari kake bayarwa fa fahamna ha Suleiman. sai muka fahimtar da annabi Sulaiman wancan hukuncin na me na mu na ƙau <laughs> wasu ake akwai fahimi kika tana tabin malamai wai tana son fahimman ɗanta yi karatu tana roƙon Allah ɗanta yi karatu tana neman fahimi fahimi shine bakinki yana cikin addu'o'i da ake karɓa addu'an iyaye ga ‘ya'yansu ta alkhairi addu'ar da kika ya Allah ɗannan nawa ya Allah ka buɗe kwakwalwarsa ba addu'a kowanne malami ce za ta kai addu'a nan take ba ba addu'ar kowanne malami ce za ta kai addu'a ki ba kun gane maganar ko to amma ya za a yi wai abin nan magani a gonar yaro ko bai sani ba ya sare shi addu'a ki da kike ma 'ya'yanki kike ma iyayenki ba addu'ar kowa ce za ta kai taki ba fa iyayenki ne suka rasu kika buɗe baki kika yi musu addu'a wallahi na haɗa muku na ƙara muku da rantsuwa ba kowace addu'a ce za ta kai taki ba iyayenki ne fa akwai wanda ya kai ki sanin daɗin su shi wancan da zaki da zaki sa shi miki addu'a kawai zai yi ne fa amma sanin zakin su ba kamar ki ba kun gane maganar ko ko masifa ce ta zo ke da masifa ta shafa zaki fi yi ma Allah bayani ba kamar wancan da kika sa shi miki addu'a ba haka ne ko gaba ne ko da kin je mai bayani to wallahi wani wata larura ce ba za ki iya bayyana mai larurar ba kun gano wannan da ke ku amma Allah ta'ala za ki iya bayyana mai larurar to me tsakanin ki da shi ke bai wasi ce shine mafi cancanta wanda za ki bayyanawa domin ishare miki hawayenki to amma sai ki ga mutum ya tsallake wannan ya je yana ta kama Allah ta'ala ya sauke shine abu na uku roƙon Allah ta'ala da sunayen shine kamar yadda muka bayani mutum ya roƙi Allah ta'ala da sunayen kun gano wannan da kyau ko wannan kusan takaitaccen magana kenan akan abin da ya shafi sunayen Allah ta'ala saboda mun zo akan alhayyul qayyum kuma alhayyu suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala alqayyum suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala shi muka gabatar da wannan ka'idar akan abin da ya shafi sunaye kun ga nace ku ja mana layi akan addu'a addu'a tana da muhimmanci sosai da sosai kuma mun ji irin yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake yin addu'a yace ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da wannan littafin sunan a cikin littafinka ko ka sanar da wani wannan sunan ko kuma ka bin kanka sanin wannan sunan ina roƙonka da shi eh a da me kuma ina fata muna ganewa ina son ku fahimci wani abu addu'a da zaki makanki ke ce ajin farko da ya fi cancantar ki kin gano wannan addu'a da za a yi ma iyaye ke da kike yansu ke ce mafi cancantar wadda zaki musu addu'a da za a yi ma 'ya'ya ke da kike mahaifiyarsu ke ce mafi cancantar wacce zaki musu kun fahimci wannan da kyau an gane maganar saboda batun addu'a tana yana da mahimmanci sosai da sosai a manya ake yi na maimaita muku kuma ina ƙara maimaitawa ba da ƙyar za a samu bakin wani a ɗaiɗaikun al'umma ko a al'umma baki ɗayansu ɗaiɗaiku haka da muke yanzu ina cewa banda annabawa da salihan bayi wanda zai kai bakinki wurin yi ma iyayenki addu'a ina fatan mun gane hakan nan addu'a da zaki ma 'ya'yanki kun gane wannan da kyau ko saboda ka mutum sai mai da hankali sosai da sosai kuma ya roki Allah ta'ala da sunayen shi ɗaya ne daga cikin hanyoyi da ake bi wurin roƙon Allah ta'ala a kira a roƙe shi da sunayen shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i yanzu sai mu shiga kan sunan da muke magana akan shi shine al-qayyum al alhayyu shine rayayyen sarki Allah subhanahu wa ta'ala kenan shine rayayye wanda mutuwa ba ta rigaye shi ba mutuwa ba za ta riske shi ba huwal hayyu la ilaha illahu hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yushbihu al-anamu la tablughu al kun hazatihi wala yukayyifu li hija sifati Allah kenan shine hayyun rayayye kenan kun gane maganar Allah ta'ala ya siffanta wani daga cikin halittarsa da wannan sunan alhayyu ya ce yukhrijul hayya min almayyiti wa yi yukhrijul mayyita min alhayy eh mun gane wannan wacce sifa ta alhayyu da Allah ta'ala ya siffanta dan adam da ita daidai take da sifa ta alhayyu ta Allah ta'ala mm. ba daidai ba ce gajeren misali da zan baki shi ɗan adam yana tsakatsakiyan babu ne babu ɗan adam babu ɗan adam nau kenan an samu babu biyu akwai guda nawa biyu babu akwai babu akwai babu guda biyu akwai guda biyu domin ɗan adam da babu shi hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura da babu shi lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu da za a ambace shi ba babu shi da kun gano wannan da kyau ko daga baya ka samu dan adam Allah ta'ala yake cewa with qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kun halittar mala'iku ma sun riga tuni halittar mutane kun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan kuma aka zo aka samu mutan a yanzu an same shi bayan babu kenan sannan kuma za a zo a rasa shi domin zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma za a zo a tayar da shi ranar alkiyama kuma dai babu tai mai kata kata shi kuma Allah ta'ala alhayyu ne la ilaha illahu wa tawakkal ala alhayyi allazi la yamut ka dogara ga alhayyu wanda yake baya mutuwa Allah ta'ala yana cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kun kasance matattu da babu ku fa ahyaakum sai Allah ta'ala irayar da ku ma'ana ya samar da ku kenan Sun thumma kum sannan Allah ta'ala kuma ya kashe ku kun gane wannan da koko yi kum sannan Allah ta'ala ya rayar da ku ranar tashi alkiyama kun ga babu akwai babu akwai duk babu ta kici shi dan adam haka na Allah ta'ala yake cewa yake hikato magana kafin suke cewa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahayaita nasnataini fa atarafna بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا سكتي ربنا يا لا أبنجمو bayan sun ga azaba shi kenan a matana ka kashe mu isnataini guda biyu mutuwa biyu domin da babu mutum tunda babu shi kamar ya mutu kenan sai Allah ta'ala kuma ya halice shi sai kuma ya zo ya ɗauki rayuwarsa wa ahayaita na sanataini kuma ka rayar da mu rayuwa nawa biyu tunda da babu shi Allah ta'ala ya samar da shi sannan kuma ya ɗauki rayuwarsa sannan kuma ya rayar da shi ranar tashin alkiyama to kun ga wannan ba za a taɓa haɗa shi da sifatawa ta Allah ta'ala ba shi wannan suna na alhayyul qayyum manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a hadisan abu umama babu umama yana zama da hadisin marfu imana yarfuhu kenan yana cewa lahil azam allazi idza du'iya bihi ajab fi salas sunan Allah mafi girma wanda idan an kirayi Allah da shi an roki Allah da shi sunan Allah yana amsawa yana cikin sunaye guda surori guda uku ya zaki so ki ji waɗannan sunaye ko a tashi eh a faɗe su ba za a bari sai rana ce ba sunayen Allah ta'ala waɗanda idan an roƙi Allah da su Allah yana amsawa suna cikin surori guda uku sura ta farko suratul baqara sura ta biyu suratul ali imran sura ta uku suratul taha ai na rage muku hanya yanzu ki je ki kunno kan bakara tun daga alif lam har zuwa ƙarshe kun gane maganar ko abin da ake bukata in za ki roƙi Allah ta'ala ki roƙi Allah ta'ala biya ƙin da ya ƙinin Allah ya amsa ba wai da ce to mun dai yi addu'ar ai abin da ke sawa kenan sihirin masu sihiri yake ci zai ba ki gangan ki rike ko shakku ya ba ki tsoro karfe ɗayan dare ko sakon ɗaya kada ya gita ki tashi kun gano wannan da kyau ko mutum ya roƙi Allah ta'ala da ya yaqini waɗannan sunaye su ne alhayyul qayyum da Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum mun samu wuri na nawa kenan wuri na biyu alif lamim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum suratu ali imran kenan wuri na uku suratu taha wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa kada khaba man hamala zulma kun ga sunayen da su ne mai Alhayu alqayyum haka suka zo alhayyu alqayyum sunaye ne na Allah ta'ala wanda yake idan an roke shi da su yana amsawa kowa sai ya rike sunayen alhayyu alqayyum ya Allah ina roƙanka da sunayenka alhayu alqayyum mun gano wannan alhayu alqayyum ina roƙanka da su hakan nan ma kuma akwai wani hadisin na haɗa muku hadisan guda biyu ne wannan hadisin na biyu na asma'u ne binti yazid bin sakan asma'u binti yazid asma'u binti yazid yazid bin sakan wace ce ta rawaito kenan hadisin asma mace ko namiji ashe dai akwai mata masu ruwaya kenan akwai mata masu ruwaya sai a tahi tsaye da an shiga gida an yake da an ce an aisha ta radiyallahu anha kun bayyanci wannan da ke ko kalat saboda sai a tahi tsaye sosai da sosai a samu mata masu ruwaya duk abin da Allah ta'ala ya umarci maza ya umarci mata da shi kaf sai abin da dalili ya cire sai abin da dalili ya cire dole ne ku tahi tsaye sosai da sosai farko farkon azumin na ranar da aka dauki azumi ranar laraba kenan ko wasu suke min tambaya wasu mata suke tambaya wai wasu sun ce da su wai ranar laraba ne maza za su fara daukan azumi amma sai ranar juma'a mata sai ran juma'a saboda tsabagen jahilci fa suke ce malam don Allah ga abin da aka ce da su ga abin da aka ce da su kin ga wannan ya nuna ba sa zuwa makaranta ba su da alaka da karatu ko kuma suna zuwa makaranta ba inda ake tataccen karatu ba bayan Allah ta'ala ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har a kuku sai an kai duka <laughs> kun bayyaci wannan da ke ko amma za a zo bayan Allah ta'ala ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma duk abin da aka umarci maza an umarci mata duk wani nau'i na ibada da aka ce maza su yi mata suna yi ba za a ce ban da mata ba sai in akwai wani dalili na daban kun gane maganar ko da Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun in za ki ce mummine maza ke na da mummine mata a'a inni yi wa amala amilin minku min zakarin aw unsa ba'dukum min ba. kun gane wannan da kyau ko tsoraka mata in kun gane wannan tambaya zan muku tambaya daya inda kun gane wannan zan muku tambaya daya kuma zan nuna saboda haka ba kowa zai bada amsar ba eh ni ce zan nuna ya halatta mace ta yanka tambaya na yi eh ya halatta mace ta yanka in dai kun fahimci abin da na faɗa na cewar duk wani abu da aka umarci maza an umarci mata da shi ba za ki cire mata ba sai inda dalili sai in kina da wani dalili na daban kin gane ko shine za ki cire mata kawai saboda Allah saboda mai za a ba namiji ɗaya rabon mata biyu saboda Allah ya ce zakari mithlu hazil unsa ne amma idan yan uwa ne mata yan uwa ne uwa ɗaya kawai suka hada uwa ɗaya kawai suka hada yan uwa ne za a raba gadon yan uwa uwa ɗaya kadai to wannan wannan yasawi fihi zukuru wal inafu kama qara awdaha al musturu kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ce ban gano aka sanar min zalika fa mushraka'u fi thuluth to mu dawo kan tambayata mata za su yanka ba ku ce komai ba mata za su yanka mata za su yanka babu wani abin da ya hana mata su yanka wai amma a ce sai mai juna biyu dan ba a san abin da yake cikin ta ko namiji bane to ai kuma kun yi gini akan shakku kenan ko kuma a ce eh banda mai al'ada wai ce wannan Allah ce yi fakulu mimma zukira smullahi alai kawai ku ci abin da aka ambaci sunan Allah ba wannan muke yi ba saboda haka dai yanzu mun san ubangiji Allah madaukakin sarki yana da sifa ta alhayyu yana da suna na alhayyu da kuma alqayyum mun yi maganar kan alhayyu da kuma alqayyum wannan mace ita ce asma binti yazid da ta rawaito wannan hadisin saboda kar mata su kasa a guyu a tahi sosai da sosai ai mata al'umma ne eh ne nake maganar wai mun dan yi hashiya ne asma binti yazid take cewa samitu rasulullahi sallallahu ya kulu naji naji manzon Allah sallallahu yana cewa ma'ana ta halarci majalisin kenan ko ba ta hallara ba kun gane maganar ko ta hallari majalisin kenan ta halarci majalisin shi za ta ce sami'tu yawwa ta ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fil ayataini a ayoyin nan guda biyu Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum da alif lamim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum inna fihi ma ismullahi al'azam lalle a cikin su akwai sunayen Allah mafiya girma wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce ma'ana dai kaga sune Allahu la ilaha sune alhayyu alqayyum kamar yadda bayanin su ya gabata a baya kuma mun yi magana kan alhayyu ma'ana yana kunshe da suna sifa ta kamala sifa ta cika kammalalliyar sifa kuma tana cikin sifa ce ta zatiya sifa ce na zatin Allah subhanahu wa yana da sifa ta alhayatu kenan sifa ta rayuwa kisa Allah ta'ala ya ce a dogara da shi wa tawakkal alal hayy allazi la yamut sai alƙayyum alƙayyum menene ma'anar alƙayyum ma'anar alƙayyum shine kamil ƙayyumiyya shine wanda ke da cikakkiyar tsayuwa da kanshi don yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko huwan allazi kama bi shi shine wanda ya tsaya da kanshi bai dogara ga kowa ba asali ma kowa ne yake bukata shi kun gane maganar ko yanzu akwai wata da ta ɗaga hannu ta ce ba ta wadatu da kowa eh eh kina buƙatar tela da zai miki ɗinkin sallah eh wa riga yi <laughs> eh shi zance tana buƙatar tela tana buƙatar mai sayar da zanin domin ta saya Eh? ko ba ta bukatar wannan tana bukatar tana bukatar zuwa kasuwar domin ta sowo ko tana bukatar a kawo bukata tana bukata tana bukata sun lullube ta eh ta kasance laita babu ta inda za ta iya da shi wanda kaga bata tsayu ba <laughs> bata tsayi da kanta ba kenan wa azumat sifatuhu sifofin Allah ta'ala sun girmama sun daukaka wastaghana an jami'i makhluqatihi Allah ta'ala ya wadatu daga dukkan halittarsa baya bukatar su shi yasa Allah ta'ala ya ce walillahi alan nasu hijjil baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun anil alamin fa inna Allah ghaniyyun anil alamin Allah ta'ala shi ke da wannan sifa ta al-ghani huwa al-ghani shine cikakken mawadaci shi yasa ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah ta'ala wallahu wal ghani Allah shine cikakken mawadaci wallahu huwa shi yasa ya kawo damirul fasli litta'kid agaga wawan ala hasbi ma qabalahu Allahu mubtada al ghani khabar amma sai ya kawo damirul fasli litta'kid wallahu huwal ghani shine cikakken mawadaci tafsirin mata ne fa eh ba tafsirin maza bane kun gane magana magana ko yana da sifa mun faɗi ma'anar qayyumiyya ta nawa kenan ta farko shine allazi qama bi nafsihi wanda ya tsayu da kansa baya buƙatar kowa baya buƙatar komai asali ma kowa da komai ne suke buƙatuwa zuwa gare shi abu na biyu ma'ana ta biyu qamat bihi samawati wal ard da shi ne ma sammai bakwai da ƙasai bakwai suka tsayu balle abin da ke tsakaninsu inna Allah yi samawati wal arda an ta zula lokaci na yi lokaci yauwa na karatu ko? a a ba haka wai ilimin ta ci muka yi ba ce aka yi ba ni na buga sanawar ni na sanar tafsirin mata ne ba tafsirin maza ba ne nam ma'ana ta biyu kenan kamar bihi samawatu wal ardu wa ma fihima shine fa Allah ta'ala wanda yake sammai bakwai da kasai bakwai suka tsayu da shi su karan kansu sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su duk suna buƙatarsa subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana cewa wa min ayatihi an kuma samau wal ardu bi amri bi amrihi kenan subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan sifa ta alhayyu da alqayyumiyya sifa ce na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake suke nuna cewar Allah ta'ala yana aikata duk abin da yake shi yake so shi ya ga dama nam sai gaba ta nawa Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum wannan shine alhayyu alqayyum mun yi daidai gwargwaron abinda Allah ta'ala ya sauke mana na ma'anar na ma'anar sunaye dai tunda wannan shine magana suna da muka yi duk da cewa a karatun mu na jiya akwai suna shine Allahu sai dai magana da muka yi a jiya kusan ta wannan babi din sai dai mun yi magana cewa suna na Allahu shine jagaba sauran suna suke bin shi akwai wacce a karatun da na qur'ani ta ruwaito haka don na baku aiki na ce ruwa akan karatun qur'ani na jiya din e eh, mutum a karatun qur'ani da yake ayoyin karshe suna karewa wallahu wasiun alim wallahu ghafurur rahim da sauransu sai abu na uku la ta'khudhuhu tun wala nawm la ta'khudhuhu tun menene sinatun shine gengedi naumun fa bacci la ita kuma wani harafi ne annafiya ce ko annahiya annafiyatu ce shi sa fi'ilin ya zama marfu'i inda annahiya ce sai fi'ilin ya zama majzumi la ta'khudhuhu sinatun babu wani gengedi kuya da yake kama Allah ta'ala domin wannan kiratu wanne kiratu fi siyaƙin nafi na kira ce a siyak na annafiyu annafiyu din shine la na kira ita ce naumun sinatun wala naumun kuya gingidi baya kama Allah ta'ala wala naumun hakan nan ma babu wani bacci da yake kama Allah ta'ala to an kore gingidi balle bacci subhanahu wa kenan kar ka manta fa Allah ta'ala shi ke rike da sammai bakwai inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula in yi gyangyaɗi fa eh iki ji rab kap kenan Allah ya sauwaki kulla yawmin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala saboda haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kore ma shi me gyangyaɗi domin ko da zamana an gaji ko ya zamana wanda yake babu siffar gajiya tare da Allah ko da ya zamana a kodansu abubuwa sai Allah ta'ala ya kore wannan wannan kuma ya daɗa nuna mana siffa ta rayuwa da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su alhayyul qayyum tabbatacce sifa ce gyangyadi ma balle bacci baya kusa da su balle mutuwa ba wace yana cewa yau bacci kanin mutuwa kun gane ko bacci kanin mutuwa don zaki ga mutum yana bacci ana ta al'amurra a gaban shi bai sani ba ya tashi ya ce ya yi mafarki ya gan yana ta zuba karatun ƙur'ani ya yi sauka dubu <laughs> a gaban ko ba gaje ba kun gane wannan da kyau ko kaga wani bacci ma wani bangare ne na mutuwa to duk waɗannan ba sa kusa da Allah subhanahu wa ta'ala to ki kiyaye shi korewa ga Allah ta'ala kore al'amura ga Allah ta'ala galibi ana yin su ne ijimalan tabbatarwa ce ake yin su tafsilan kun gane wannan da kyau ko shi yasa Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay domin korewa ne tabbatawa sai ce wa huwa samiul basir a duk lokacin da kika kore wata siffa daga Allah ta'ala ya zama na buki hararo kishiyarta ba ta kamala to buki komai ba kun gano wannan da kyau ko biki wani abu ba don me ita karan kanta korewar ba yabo ba ce korewa kawai ba yabo ba ce in ba tare da an kamanta ta da da, da, da kamala ba sifa ta kamala ba mun gano wannan da kyau in ba tare da an kamata ta da sifa ta kamala ba sifa ce ta kamala ta rayuwa Allah ta'ala ya kore ma kanshi gengedi da bace wannan kamala ce ba ta waya bace kin fahimci wannan da kyau ko da Allah ta'ala ce wa ma rabbuka bizallami dhallami lil ya kore ma kanshi me zalunci saboda shi me shi wane ne shi cikakken mai adali ne in biki hararo adalci ba biki wani abu ba shin baya zalunci ne saboda an fi karfinsa kun gano wannan da kyau saboda haka zaki ga don mutum ya zo yana ta korewa shi Allah ba kaza ba ne na farko dai korewa mawa ya sa shi ya ce shi ba fari ba ne shi ba baki ba ne shi ba rawaya ba ne shi ba ruwan kwai ba ya sa shi wannan korewa wannan zallanta babu wani dalili a kanta wani yana cewa ƙubayyilatun la ya gadiruna bi zimmatin ƙubayyilatun la ya gadiruna bi zimmatin wala ya zulmunan nasa habbata kardalin ƙubayyilatun wata 'yar ƙabila ce kawai wata 'yar ƙabila ce la ya gadiruna bi zimmatin ba sa iya warware alkawari saboda ba sa warware alkawari wannan an yabe su ne ko an yi musu zambo eh kun yi shiru an yabe su ne ko an musu zambo za ki ce an yabe su ne idan kika hararo cewar ba sa cika alkawari ba sa warware alkawari saboda su suna cika alkawari ne to amma idan ba sa warware alkawari ne saboda an fi karfin su fa an zarge su ne wala yazlimuna nasa habbata khardalin ba sa zaluntar mutane ku da dan abin da yake nauyin kwayar komayya an yabe su ne zaki ce an yabe su ne idan mai magana ya hararo sifa ta adalci amma idan bai hararo ta ba fa zargi ne haka wannan bawan Allah ya tasa wannan kabila yana ce mata zambo yace ba ta san komai ba ubayyilatun wata yar kabila ce ba ta wuce cikin cokali ba la ya gadiruna bi zimmatin ba sa iya warware alkawari don wanda shi a gani shi wanda zai warware alkawari shine wanda ya isa ya karya alkawarin in ki isa ki abin da zai yi ki zaki kin gane wannan da kogo wala yuzlimuna nasa habbata khardalin ba sa iya zalunci domin in sun yi kuya suka ɗanyi za a taka su saboda haka a duk lokacin da kika kore wata siffa ta Allah ta'ala karki manta in bakin hararo ta kamala ba to zamba ne imana eh da Allah ta'ala ya ce shi ba a zalimi ba ne saboda shi ajili ne saboda shi ajili ne da ya ce shi baya bacci baya gyangyaɗi saboda yana da cikakkiyar sifa ta mai ta alhaya ta rayuwa wanda yake bacci da gyangyaɗi duk waɗannan wani ɓangare ne na barbashi barbashin mutuwa duk sun koru ga Allah subhanahu ta'ala to dole ne mutum ya dinga tabbatar da waɗannan al'amurra a duk lokacin da yake magana akan korewa ko tabbatarwa musamman korewa kun gane wannan da ke ko wanda yake wannan kuma shi yafi mutane da yawa a bakin su Allah baya kaza Allah baya kaza Allah mutum ya ta korewa kamar an sa shi alhalin za ki kore abin da Allah ta'ala za ki kore abin da Allah ta'ala ya kore makansu ne za ki tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa mun bayyace wannan da kyau a daidai nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garisa yake cewa hadisin abu musa ne al'ashari hadisi ne ingantaccen hadisi yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miƙe a cikin mu yayi mana hudu da abubuwa hudu wannan hadisi anan kurkusa yana cikin usulul iman duk wanda yake da littafi na usulul iman yana da shi bi arba'i kalimat da abubuwa guda hudu faqal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanamu inna Allah la yanamu lalle Allah ta'ala baya bacci Allah ta'ala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai dacewa ga Allah ta'ala yi bacci Allah baya bacci bai cancanci Allah ta'ala yi bacci ba yakhfidu alqisṭa wa yarfa'u yana kasa da mizani yana ɗaga shi yana rage shi yana ɗagawa subhanahu wa ta'ala baya bacci kwatsam sai a ce an soke wani a sa ko ba ka yi ba kwatsam a ce an naɗawa ne kwatsam a ce yanzu na an biya miki kuɗin kujerar maka kun fahimci wannan da kyau ko kun gano wannan kwatsam a ce an biya miki kuɗin kujerar maka kwatsam ki jikin haddace ƙur'ani an gane wannan da kyau ko inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu alqisṭa yana ƙasa da mizani mutum da kuɗi a hannunsa malam kamar yadda kike gurza hannun ki haka kike ganin kuɗi falafala a hannun shi amma yanzu sai dai ga girman naira goma a hannun wani haka ne kuma haka bane wayar kuma Allah ta'ala yana ɗaga ma'auni da naira goma da ƙyar take biyo a hannun ki yanzu yake ga 'yan dubu dubu da zara an fita neman canji sai a ce daga wancan ne ko yurfau ilayhi amalun nahari qabala amalin layl ana kai mishi ana daga mishi ana dagawa zuwa gare shi ya nuna shi din yana ina kenan yana sama ana kai mishi ayyukan dare yurfau ilayhi amalun nahar ana kai mishi ayyukan yini qabala amalin layl kafin ayyukan dare wa amalin layli ana kai mishi ayyukan da bayi suka yi na dare qabala amalin nahar kafin a kai mishi ayyukan dare ina zai bace bai cancanci bacci ba inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam to kin ga yanzu kina da yakinin addu'a zaki addu'a a kowane lokaci domin kin san babu wani lokaci da za a ce try again later kun gane wannan da ke ko babu shi a da yaushe ubangiji Allah madaukakin sarki hayyun ne qayyum baya bacci baya gengedi wannan zaki jikin dada samun natsuwa da gamsuwa wurin addu'a domin wanda kike roƙo baya bacci baya gyangyaɗi gyangyaɗin ma bai zo kusa da shi ba ba zai zo kusa da shi ba domin yana da cikakkiyar sifa ta alhaya mafayanci wannan da kyau ko <laughs> eh, eh. ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya ce hijabuhun nur hijabuhu nur shamakinsa haske ne shamakinsa haske ne au annar ko kuma shamakinsa wuta ne lauka shafahu inda Allah zai yaye wannan shamakin la'aharakat sabahatu wajehi manta ilai basaru mai halki da hasken fuskarsa ya kone komai da komai subhanahu wata'ala kenan ba kwa ganin dan abin da ya bayyana na haskensa a dutsen tsuru sina فلما تجلى ربه للجبل جاله دكاء ايوه يا كما tun كو اي تندي دي ماشي تبيا بني جاله wa kharra Musa sa'ika kawai sai ga dutsen gaba ɗaya ya zama turbaya dutse ba mutum ba dutse ya zama turbaya inda Allah zai buɗe wannan shamakin da yake tsakaninmu da shi na haske kazan Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fi hamisu ba haddi zuwa ƙarshe kun gane wannan inda Allah ta'ala zai yaye wannan la'aharakat sabahatu waje himanta ilai basur min khalqi da hasken ya kone komai da komai ai idan yana ganin iya abin da aka kayyaje mushi ne ina ce akwai lokacin da in muna daki ne fa so ka wuta da karfi sai ki ga mutum ya rufe ido haka ne ko baka bane saboda karfin hasken ya nemi ya fi kafa idan sa shi yasa kun gane wannan da kima ko kwallon rana to amma ranar alkiyama da yake halittar mutum ta dabanci a ranar alkiyama ta sha bamban da wannan to kuma kaga wannan ganin da za a yi ma Allah ta'ala dama ba a duniya ba ne, saboda halittar mutum ta duniya ta sha bamban da halittar shi yana cikin mafiyarsa eh to haka na halittar shi ta ranar alkiyama ta aljanna ta sha bamban da wannan halittar ta yanzu nan da ake ciki kun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan da yana nuna ce mana cewa lalle Allah ta'ala yana da cikakkiyar sifa shine alhayyu alqayyum shine la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ina ganin za mu dasa aya anan kenan ko wani ne a cikin usulul iman shi ya zauga na sama sama haka a cikin usulul iman daidai gwargwado an abin nan kan shi yana da kyau littafin usulul iman din bai wuce naira 60 ba ma'ana duk abin da zai jaddada maki ina jin da bai zai wuce naira 100 ba amma kada in ci in arbakin sun ci musu albasa yaqinan da ba zai wuce naira 100 ba usulul iman ke ji usul na imani domin ki je da zaki dinga gyara imanin ki kun gane wannan da kyau ko a waɗannan batutuwa da muka yi za mu fahimci cewar Allah ta'ala yana da sunaye sunayen shi kuma sunaye ne mafiya kyau sannan sunayen shi kuma sunaye ne waɗanda suke ana abin nan nasu ana roƙon shi da su Allah ta'ala ba a sanya mashi suna kun gane Allah ta'ala ba a sanya mashi suna ba a kuma musun sunan da ya sanya ma kanshi ko annabin shi annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya mashi ya kira shi da su kun gane wannan da kyau ko sannan daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai al-hayyul qayyum shi wannan alhayyul qayyum din shine sunan da annabi sallallahu ya ce in an roki Allah ta'ala da su an Allah ta'ala yana amsawa kuma ya maimaitu a surori guda uku suratul baqara Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum da suratu al-imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum da suratu taha wa anatul wujuh lil qayyum saboda cika sifa ta Allah ta'ala ta alhayatu da alqayyumiyya la ta'khudhuhu sinatun wala nau muke bayani daidai gwargwado cewar mutum zai tahi tsayin daka domin ya roki Allah ta'ala domin Allah ta'ala baya gengedi balle bacci kun gano wannan da kyau ko wannan baya nuna cewar akwai wasu lokuta na musamman kuma a addu'a dan Allah ta'ala ya ware wasu lokuta na daban ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun da kuma lokacin sahur su ɗin suke neman gafara kun gano wannan da kyau ko har abin nan yan uwa annabi yusuf da suka roƙi babansu ya roƙa musu gafara da ya ce da abin nan ya ce sa astaghfiru lakum sofa astaghfiru lakum rabbi ya ce da sannu zan roƙa musu duk wannan ya nuna cewar akwai wani lokaci na musamman wannan lokaci na musamman ɗin shine lokacin da Allah ta'ala yake sakowa zuwa saman duniya saukowar da ta dace da shi kun gane wannan da ke ku kuma wannan lokacin shi ne lokacin da muke yin sahur wannan ne daidai lokacin da irin wannan lokaci na sahur din nan lokaci ne mai mahimmanci kada mu bashi kawai sai dai mu ci sahur kawai a kwanta a'a kafin sahur tun da ki dan yi kokari sahur ɗin ya zama sama sosai sai ki tsaya ki ibada ki na filfili ki yi addu'a domin addu'a a wannan lokacin ta sha bambam. da addu'o'i a wani lokacin da ba wannan ba wa qul yanzul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al wahid mutamaddu ila tabiqi dunya yamunu bi fadlihi fatufraju abwabu samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan wa yafnahu rawaza qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadhabuhum saboda ka waɗannan hadisai ne ingantattu da aka ruwaito in kika duba za ki samu hadisai garau da Allah ta'ala yake sakowa domin ya amsa addu'o'in masu addu'a amma sai ki ji wani ya ce wai mala'iku ne suke sauka wai mala'ika ne yake cewa mala'ika ne yake gafara kenan mala'ika ne yake cewa ina mai neman gafara in gafarta mishi mala'ika ne zai faɗi wannan Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahu min duni fa zalika najzi jahannam kazalika najzi zalimin so sai wa mala'iku ka haru. kun gane wannan da kyau ranar alkiyama za su yi magana da mala'iku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik